أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu ma cikin littafin jami'ar turmidi malam abu isa rahimahullah ke cewa babu ma ja a fitar fil adan wannan babi ne da ke karantar da mu wato yin asannu-asannu cikin kiran sallah a tarassul wato shine mutum ya yi abu a hankali a hankali wanda yake cewa haddathana ahmad bin hasban hasan daga mu'alla dan asad ya dangana hadisin zuwa jabir dan abdullahi radiyallahu anhuma yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala li bilal tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi yace da bilal ya bilal ida adzanta fatarassal fi adanika ya kai bilal idan za ka yi kiran sallah ka yi tarassuli cikin kiran sallanka ma'ana ka bi shi a hankali ka ja kiran sallah wato kiran sallah daban da iƙama wajen yadda ake furta su shi yasa yace wa'iza a kamta fahadar. idan za ka yi ka yi hadar hadar ne wato sauri sauri in a kiran sallah ne za a yi allahu akbar allahu akbar in a yi kama ne za a yi allahu akbar allahu akbar kaga wancan an ja wannan kuma an takaita shi amma shi kiran sallah don an ce kai a abin nan karkana ba ka faɗa latfazin ma bayya fita da kyau a'a allahu akbar allahu akbar ashhadu an la'ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah to haka za ka furta su ɗaya bayan ɗaya amma dai za ka yi su da sauri in a kama ne sai ce faj'al baina kawai wa cika ka sanya lokaci tsakanin kiran sallah da iqamanka kadra ma ya al-akilu min aklihi gurgunan yadda mai cin abinci zai gama cinsa washaribu min shurbihi dami wato ka sa lokaci yadda shan abun sha zai shanye abinsa wal mu'tasiru da dakhala li qada'i hajati mutumin da yake takure da neman biyan bukata wato yana so ya shiga bayan gida zuwa biyan bukatansa shi ma gurgudun yadda zai biya bukatansa yayi alwala wala ta taqumu hatta ta rauni, kuma kada ku tashi har sai kun ganni wannan bayan kiran sallah ga lafazinsa to ina ka kira sallah kar a saurin ta da ikama don ka kira mutane sallah wani yana aikinsa wani yana baccinsa wani yana kasuwansa to ya ji hayya ala to a nan ne mutum zai kintsa mutum zai tashi ya je ya yi ɗahara ya zo ya yi alwala sannan ya zo masallaci to idan kuna kiran sallah take kuma za ku tada ikama kaga bai yi ma'ana ba amma idan kuka tada kira sallah sai kuka ba da lokaci gurgudo wani lokacin in a sauran lokuta za a sa minti goma a sallar asuba sai a sa minti ishirin don wani zai tashi daga bacci ne wani kuma yana bukatar yayi wanka ma to kaga an ba da minti ishirin za a samu yalwan lokaci da mutane za su zo har su samu yin rakatayar fajirin su kafin imam ya fito shine yace gurgure yadda mai cin abinci zai ci wani kuma zai ji kiran sallah yana cin abincinsa shi kuma yana so ya zo sallah bari in gama in yi alwala saboda haka a saurara kafin a tada sallah haka mai shan abin sha haka mai neman biyan bukata sannan ya ce wala taqumu hatta rauni. kada ku ce lokaci yayi sai ku tashi ku tsaya kuna jiran imam ya fito mai yiwa wata bukata za ta hana shi fita saboda haka in lokaci ya yi a saurara in imam ya shigo sai a tashi a nan malin ce wannan hadisi da muka karanta na yanzu wato isnadin sa malamai suka ce akwai rauni musamman al'allama al'albani a cikin irwa ulgalil ya kawo hadisin ya ce isa wato da'ifun da jiddan wannan kuma daga wato abdu dan humaidi daga yunus dan muhammad malam ya dangana isnadinsa wato zuwa abdulna'im abdulmun'im kuma malam ya ce hadisin jabir din nan wato ba mu san shi ba sai a wannan fuska da muka rawaito daga hadisin abdulmun'im a cikin isnadinsa akwai wato rawi wanda yake wato majhul wanda ba a san abin nan din shi ba majhul ana nufin mutumin da ba a san shi ba amma ba wai rashin sani haka ba akwai majhulul hal akwai majhulul ain majhulul ain shine mutumin an ji sunan shi amma ba a san waye ba majhulul hal kuma an san shi amma ba a san ɗabi'unsa adalcinsa gaskiyarsa ba shi ne abin da ya sa ya samu rauni wannan kuma da ce babu ma ja a fi idkhalil usbu'i fil uduni inda al'adan babin da ke karantar da sa yatsa a cikin kunne wajen kiran sallah wani ya ce daga mahmud dan gailan shi kuma daga abdulrazak daga safiyan sauri ya dangana isnadin zuwa ga wato aun dan abi juhaifa daga baban shi abi juhaifa radiyallahu anhu qala yace ra'aytu bilalan yu'adhdhin naga bilal yana kiran sallah wa yaduru yana jujuyawa yana kewayewa yaduru min dara yaduru dauran shine juyawa wato ya kalli alqibla yana kiran sallah amma da yazo wajen hayya ala sala hayya ala fala sai yana juyawa gefensa na dama haka kuma gefensa na hagu shine wa yaduru ya ce wa yutbi'u fahu hahuna wa hahuna yana bi da bakinsa ta gefen nan dama da kuma gefen hagu wa isba'ahu fi udhnayhi yatsunsa yatsun nuni kenan suna cikin kunnuwansa ya sa yatsun a kunne saboda wato muryarsa din ta je nesa ya daga muryar sosai wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin lahu hamra annabi kuma an yi masa kubba wata haima an kafa masa wannan kubban launinsa ja ne urahu kala adamin ina tsammanin rawin ya ce daga fata aka yi shi wannan kubban da aka kafa ja wato na jememin fata ne shine adamin fa kharaja bilalun bayna yadayhi bil anaza sai bilal ya fito a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam bi anaza da sanda ana za ita ce sanda da ake kafa ana tafiya farakaza ha bil batha sai ya kafa wannan sandan a wannan kori na batha fa salla wato ya zama kamar sitira ne aka kafa gaban imam fa salla ilaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yayin salla zuwa ga wannan sanda da aka kafa yamurru bayna yadayhi al-kalbu wal himaru a gaba gare shi wato jaguna da karnuka suna wucewa an kafa wannan itace abin nan sandan to can gaba da sandan wato dabbobi suna wucewa musamman kare da jaki Anan ya ambaci kare da jaki saboda ba a so wato mutum waɗannan su wuce a gabansa yana sallah akwai lafazin hadisi da ya nuna waɗannan dabbobi suna yin kiwa mutum sallah mace wacce ta balaga da jaki da kare in suka zo suka wuce gaban mutum suna wato yanke masa sallah sai ce wa alaihi hullatun hamra annabi yana da hulla wato hulla shine abinda za a daura akan riga kana da riga kuma ka sa wani kamar gari ana ce da shi hulla ko kuma alkebba na annabi alkebba ne ba gari ba alkebba na hulla wa hula hamra wato wani launinsa ya karkata zuwa ja ya ce ka an ni an zuru ina bare ni ina gani wato kamar kace ina ganin hasken wato kwaburin munzo sallallahu alaihi wasallam asaku shine daga gwiwa abin da ya yi ƙasa zuwa idan sawu annabi yana tsaye saboda farin kafansa din wato sai na kamar yana ƙyalli sallallahu alaihi wasallam قال سفيان سفيان يتي نراه wato muna ganin daga hibara ne aka yi wato wannan alkebbansa ɗin ana dangana shi zuwa wato wurin da aka yi abin mara abu isa ya ce hadisin abu juhaifa ɗin nan hadithi ne wanda yake hasanun Sahi, bal bukhari da muslim da abu dawuda da nasa'i da bin maja da sun kawo shi da Imam ahmad hatta da darimi malai cewa wa alaihi inda ahlil ilmi wannan shine abin da malamai suke aiki da shi yastahibbuna an yudkhila al-mu'adhdhin usbu'aihi fi fi adani suna son wato suna ganin mustahabbi ne mai kiran sallah ya sa yatsunsa a kunnensa yayin da zai yi kiran sallah kuma wannan juyawa dama da hagu mai yiwuwa za ka ce yanzu ai muna da makrifon eh, muna da lasfika wanda suna nan a kafe ne da mai kiran sallah ba sai ya juya ba dama juyawan mutanen gefen dama mutanen gefen hagu sautin ya je gare su ne ake juyawa nan can to tare da hakan wannan sunna din ba ta gau ba ko da akwai mai kiran sallah wato zai iya juya bakinsa dama da juya bakinsa hagu yayin da yake kiran sallah don ya tabbaka wannan sunnar الله يدعى تدى مغشي غير من الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله